sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na ranar yau Lahadi tare ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labaran. To Aisha a yau Lahadi ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa jawabi kan babban rahoto da ministan cikin gidan rasha ya gabatar a zaman kwamitin duba yanayin tsaron ƙasar rasha a kwanan nan wani yunkuri ne na nuna komai na tafiya daidai a yankunan ukraine da rashar ta mamaye a gefe guda kuma a can ƙarƙashin ƙasa a kudu maso gabashin ukraine masu haƙar ma'adanai suna aiki ba dare ba rana don haƙo gawayin kwal da zai samar da makamashi a yakin da ƙasar ke yi da kuma samawa farar hula hasken lantarki a yau lahadi ne ƙasar china ta shiga rana ta biyu ta atisayen soja a kusa da taiwan kafin kanin labaran kenan a taskar rahotanni kuma za a ji cewa cikin mata 400 zuwa takwas da suke fama da lalurar yoyon fitsari a najeriya kaso 75 su daga yankin arewacin kasar suke ko me ke haifar da wannan matsalar cikin mata guda ɗari masu ciki goma fa ana tsammanin cewa aihuwarsu zai zo daga ramado wayannan mata ba su kasance tare da kwararru a lokacin da suke naƙuda ba zai yi gardaman ta faru ba a sani ba yayin da watan ramadan yake sallama da mu magidata sun fara tunanin yadda za su wa batun shirin sallah a daidai lokacin da ake fama da matsin rayuwa da kuma rashin kuɗi. iyali alhamdulillah yaro shi dai bai san babu ba sai dai a ce an gode ma Allah saboda ala an yi hali an Allah ba da iko an ka hito da sahen nan duwar an kai Allah zai koro ma abin da zakaci kamar kowace ranar lahadi za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo wanda halima abdulrauf take shiryawa kuma za ta gabatar muna kuma da tafi da guzirin watan ramadana da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta saƙon imel amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashin labaran na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Lahadi ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa jawabi kan babban rahoto da ministan cikin gidan rasha vladimir kolokotsev ya gabatar a zaman kwamitin duba yanayin tsaron ƙasar rasha a kwanan nan wani yunkuri ne na nuna komi na tafiya daidai a yankunan ukraine da rashar ta mamaye ba bisa ka'ida ba a bayanan da take fiddawa duk rana kan yakin ukraine ta twitter ma'aikatar ta ce a zahirin gaskiya har yanzu ana fafatawa a yawancin yankunan waɗanda ke fuskantar hare-haren mayaka sannan kuma an takaita ayyukan more rayuwa na yau da kullum da jama'a da yawa ke bukata. a makon da ya gabata ne dai kwamitin sulhun na rasha ya gana a karan farko tun bayan watan oktoban shekarar 2022 bayan komawar wasu yara 31 ukraine babban jami'in da ke kula da ofishin shugaban ukraine andriy yamak a wata tattaunawa ta waya a jiya asabar da amal clooney wata fitacciyar lauya mai kare haƙoƙin bil'adama ya jaddada mahimmancin maido dukan yaran da aka kwashe daga ukraine gida a halin da ake ciki a can ƙarƙashin ƙasa a kudu maso gabashin ukraine masu haƙar ma'adanai suna aiki ba dare ba rana don haƙo gawayin kol da zai samar da makamashi a yakin da ƙasar ke yi da kuma samawa farar hula hasken lantarki da hanyar dumama gidajensu. Gawayen kwal na da mahimmanci wajen samar da makamashi a Ukraine. Bayan farmakin da sojojin Rasha suka kwashe wata shida suna kaiwa na lalata cibiyoyin makamashi da sauran ababen more rayuwa, a cewar babban injiniyan wani kamfanin haƙar ma'adinai a lardin Nipro. Na'urar lift ta hawa wuri mai bisa ko mai zurfi. na ɗaukar ma'aikatan kamfanin zuwa ƙarƙashin ƙasa mai zurfin gaske a wurin haƙar ma'adanan daga can suna aiki da manyan injina waɗanda ke haƙo gawayin su hau da shi doron ƙasa aiki ne mai wahala a cewar masu haƙar ma'adanan amma yana da mahimmanci don ci gaba da tafiyar da harkokin ƙasar a yau lahadi ƙasar china ta shiga rana ta biyu ta atisayen soja a kusa da taiwan an kai jiragen sama na yaƙi da yawa a wurin atisayen a jiya asabar ne china ta fara atisayen na kwanaki uku a gobe litinin kuma za a kammala shi atisayen da ake kallo a matsayin wani mataki na mai da martani akan ganawar da shugabar taiwan ta yi da kakakin majalisar dokokin amurka kevin mccarthy a kwanan nan a jihar california a cikin wata sanarwa da rundunar sojan china ta fitar ta ce atisayen shirin yaƙi da wani mai lakabin joint sword da ake yi a kusa da yankin taiwan babban kashedi ne ga rundunar 'yan awaran taiwan da sojojin kasashen ƙetare ma'aikatar tsaron taiwan ta faɗa a jiya asabar cewa an gano wasu jiragen ruwan yaƙi na china guda takwas da jiragen sama na yaƙi guda 42 a kewayen tsibirin kuma wasu daga cikin jiragen sun ƙetare layin mashigin teku da ya raba tsibirin da babban yankin to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nan da ɗan lokaci kalilan Maryam za ta sake shigowa da kashin labarai na biyu amma yanzu za mu ga rahotonmu na farko. Asusun kula da yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka fi sani da UNFPA cikin wani rahoton da ta fitar game da mata masu fama da cutar yoyon fitsari wato VVF na nuni da cewa daga cikin kimanin mata miliyan biyu a duniya da ke fama da cutar kimanin mata dubu hudu zuwa dubu takwas a Najeriya suke. kana kaso saba'in da biyar cikinsu daga shiyar arewacin najeriya suke wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad daga bauchi ya yi mana ya duba wannan lamari na matsalar yoyon fitsari kan haka ne sai na ziyarci cibiyar da ake yin gyara wa masu fama da cutar yoyon fitsarin a garin ningi don neman ƙarin bayani kan matsayin cutar inda shugaban cibiyar dr halima mukaddas ta fayyace irin ayyuka da kuma yawan mata da ke zuwa cibiyar domin neman magani. a Kowane rana mukan ga mata da suke zuwa mana da wannan damuwan yoyon fitsari kuma muna yin tiyata sau biyu a sati a kowane ranar tiyata mukan yi tsakanin daga biyar zuwa wajen takwas bayan wannan mun lura cewa yin tiyata su biyu a sati baya wadatar da mu mu samu magance yoyon fitsarin matan da suke zuwa sai mukan yi tiyata na musamman a kowane bayan wata uku a cikin wannan tiyata na musamman din muka yi wa mata hamsin a cikin sati guda so mata guda ɗari masu ciki goma fa ana tsammanin cewa aihuwarsu zai zo daga ramato wayannan matan in ba su kasance tare da ƙwararru a lokacin da suke naƙuda ba zai yi gardaman ta faru ba a sani ba su daɗe suna naƙuda nan to daɗewa ana naƙuda shi yake kawo wannan illan dama matan da ke fama da cutar yiwuwar fitsarin suna fuskantar yanayi iri daban-daban na kuncin rayuwa da suka hada da kyama rashin kulawa da wani lokacin ma sukan yi ƙoƙarin kashe kansu malam abubakar haɗawa shine jami'in kulawa da walwalar masu fama da cutar yawan fitsari a cibiyar ya yi ƙarin haske kan irin halin da masu cutar yoyon fitsarin ke fuskanta. so na abin yakan sa mata su shiga yanayi na damuwoyi sosai suka rasa su idan mace misali tana yin sana'a da ake ci to daga taron ta fara yin mutane za a ce ba za a sai abinci ba tana yin misali to yakan sa su cikin kuncin talauci yakan sa su har wani lokaci idan abin ya musu yawa sai ga sun fara sami ɗaukar ransu da kansu mun samu irin matsala a nan gudun a inda muka samu wata mata da iyayenta suka kira mu suka ce ga tana ba tana ƙoƙarin ta je ramin maciji sare ta saboda ta fito daga gidan ke ganin kamar gidan masarauta ne a kauye kuma Allah ya dora mata wani rauni take ganin to nan da nan ubangi kira ne ke ce mana gashi gashi muka kira wasu aka zo aka yi mata aiki kuma Allah yanzu bayan an mata aiki ta warke yanzu yayan ta bima muka zo muka cire mata a wannan asibiti na yi kicibis da wata mace mai suna maryam da ta zo cibiyar domin neman magani sai dai bata iya magana ba tana kuka. kusa da maryam akwai mahaifiyarta na nemi sanin abin da yake faruwa da maryam ga abin da take cewa wallahi to mu ba mu san yadda aka yi ba bawan allah sai allah ne shi ne isan masani tun da da kaso min ta ma muka zo asibiti cibiyar gyaran masu cutar yawan fitsarin kan ba da tallafi wa matar da suka zo domin neman magani a bayan da aka yi musu magani suka warke. Hajara Ibrahim 'yar jihar Jigawa ta warke daga cutar yoyon fitsarin kuma ta amfana daga shirin ba da tallafin. Da aka mun aiki so shi kenan daga baya kuma aka koya mana sana'a. Da aka koya mana sana'a da yake kowa zai zaɓi irin sana'ar safo shi ne ni na zaɓi tumaki. Yanzu gashi sun haihu. Tumakin ki sun haihu ke magashi Allah su ke lafiya. Eh, <laughs> na samu yan biyu. Wannan yanayi da mata masu fama da cutar yawan fitsarin yana buƙatar wayar da kan jama'a musamman ma a yankunan karkara. Abdulhamu Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Kan gaida Abdulwahab Muhammad masu sauraro wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. A duk lokacin da ake so kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga Maryam da labarai. Rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta sun kai hari kan wasu wurare a Siriya da sanyin safiyar yau Lahadi. Bayan da aka harba rokoki shida daga wani yanki na Siriya zuwa Isra'ila a lokuta biyu, a wani hari da ba a saba gani ba daga makwabciyar Isra'ilar daga arewa maso gabashin kasar. Bayan harba rokoki uku karo na biyu, Da farko Isra'ila ta ce ta mayar da martani ta yin lugudan wuta da a tileri a yankin da ke Siriya inda aka harba rokokin zuwa Isra'ila. Daga baya rundunar sojan ta ce jiragen saman yaƙi na Isra'ila sun kai hari a wuraren sojojin Siriya ciki har da sansanin rundunar Siriya ta hudu da kuma wata cibiyar makamai. harba makaman rokar na zuwa ne bayan kwanakin da aka kwashe ana samun karuwar fada a bangarori da dama saboda tashin hankalin da ke faruwa a birnin Kudus da kuma farmakin da 'yan sandan Isra'ila suka kai a wuri mafi tsarki na birnin. Miliyoyin Kiristoci a faɗin duniya sun yi bikin Ista a yau Lahadi, wato ranar tunawa da tashin Yesu Kirista daga matattu. A fadar Vatican, Papa Roma Francis ya jagoranci taron sujada da sanya albarka guda biyu da aka saba yi a duk shekara a filin majami'ar st peters basilica a lokacin taron da aka fara da karfe biyu na rana a wajen majami'ar shugaban na 'yan ɗarikar katolika ya yi jawabi ga kristoci a faɗin duniya a shekarar da ta gabata papa roma ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da ake yi a ukraine rikicin da a lokacin bai wuce wata biyu da fara shi ba ya kuma yi kira da a samar da zaman lafiya a sauran kasashen duniya da ke fama da tashin hankali ciki har da siriya da iraki gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu sai sauran rahotanninmu. Yayin da ake gab da shiga shirye-shiryen sallar ƙarshen azumin Ramadana na wannan shekara ta 2023, magidanta sun soma kokawa da halin tsadar rayuwa da ma kukan rashin kuɗaɗen yi wa yara da mata kayan sallah abinda ke iya ta da rikici a zamantakewar iyalai sai dai malaman addini Islama sun yi gargaɗi akan haka. Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. a daidai lokacin da ake gab da shan kwana ta ƙarshe ta azumin ramadan na wannan shekara ta uku, maci na tattalin arziki da duniya ta samu kanta a ciki da ma tsadar rayuwa da ta kaiwa al'ummomin duniya intiha tun lokacin barkewar yakin rasha da ukraine ya san magidanta fadawa a cikin mawuyacin halin rashin kuɗaɗe a hannuwansu alhali ko bukatocin iyali kan hauhawa a ƙarshen azumin wani magidanci da ya soma da bayyana sunansa ya ya yi mini bayanin cewa suna godiyar Allah amma fa akwai matsalar kuɗaɗe. Sunana kan so mu mai waci nan bakin ramfa alhaji Ali mu ce. Lalle mu ma iyalin mu shiri gwargwadon hali don kasuwanci na wani sai a hankali. Yanzu lamarin kuɗi a babu ga jama'a kuma sallah ta matsato yanzu al'amari ya to kuma sai a hankali. yasa muke faɗa ga mutane kowa yanzu shi mai da himma ga hankuri yadda an ka ba ta koyaushe al'amari bai kasance a yau da kullum. Yan an gani a aiki da abin da an haka In ba a samu ba kuma a yi hankulin shi an ka saba da shi dai dama gwargwadon hali insha Allah to lalle insha Allah bana dai akwai saukin kaya kuɗin ne ne a babu akwai saukin kaya gwargwadon hali tun duk da ka taya abu da babu kuɗi mai kan sha uzurin da diba ta lalle babu na sai samu sai da maka haka nan sai maka tai ka dan bakin ka uda duk inda zaka taba game da maganar kuɗin kanwar deja ce musamman a nan iyakar jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya inda a yanzu ne jama'a ke farfadowa daga dogon suman matsalar tattalin arzikin canjin naira da suka samu kawunan su a ciki a makonnin da suka gabata waɗansu magidanta sun bayyana mini halin da ake ciki game da yiwa iyali kayan sallah wala ila saka ce mai labari ni magidanci na kwarai kwarai saboda da taron da gashi nan dai da musa Allah gaba da ta san harkokin yanzu sai da hankali yanzu harkokin ba kuɗi da kwai ba ana cikin wani yanayi na da sai da hankali an Allah sa an samu amma yaran ba samu ba kuma mudin ba Allah zaki saboda ka san da shi abin har da cikin tsadar rayuwa abin sa an nemo a zama karshen ta sai an nemo a zo a ci to yara yanzu kuka samu kuɗin ba samu yara a ma yara miki yanzu sai dai kuma cadadin kuma wanda dumkaki kuma sun cada mu dai mun zama samu Allah iko wanda Allah ga ta sai gani ya kula da mu mu dai mu samu Allah iko sunana Usman Andanda iyali alhamdulillah yaro shi dai bai san babu ba sai dai a ce an gode ma Allah saboda ala an yi hali an Allah ba da iko an ka hito da sahin nan duwar an kai Allah zai koro ma abin da zakaci gwargwado haka doka ka ba wani kenan haka ma sai kai ma Allah godiya kuma kai aiki da lokaci da ake ciki saboda me lokaci lokacin azumi jama'a saura duk ana ta lallabe na ake kowa yana ta fama da ibada sannan kuma ka iske kuma shekara ta kama an to jama'a ma'ana dai dunkin nan na yara shira nan in Allah su yarda za a kariya saboda ka san in da ka saniya to in Allah sai Allah zai kama mu bisa ga nan sai dai magana kawai a zo shago a so kayan na zaka a ba su. farashin yana da dama bisa ga irin na bara ka kaga haka ma sai mu ce alhamdulillah sai dai malumma addinin islama na ci gaba da yin gargadi da mayan kira ga iyalai musamman 'ya'ya mata da su bi lokaci kar su kai mazajen su ga bango sane da cewa lokacin kuɗi mawuyaci ake fama da shi a halin yanzu dukkan faɗin duniya ba ma a nan ƙasashen Nijar da Najeriya ba kawai. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To an gaishe ka Haruna Mamman Bako masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 ashirin da biyar da talatin yanzu ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, miya Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya kuma ana gudanar da bukukuwan Ista da ci gaba da azumin watan Ramadana lafiya. Halima Abdurrahman ce ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. muke ci gaba da dakon martani daga gwamnatin Najeriya a game da yadda matasa masu basirar kirkire-kirkire a kasar za su iya shiga cikin jerin waɗanda za su ci gajiyar shirin ba da tallafin dalar Amurka miliyan 600 da mataimakin shugaban kasar Farfisa Yemi Osinbajo ya kaddamar tare da haɗin gwiwar bankin raya ƙasashen nahiyar Afirka wato AFDB a makonnin baya-bayan nan. A wannan makon shirin ya duba yadda mata matasa ke amfani da kafofin sada zumunta wajen samun kuɗaɗen shiga da dogaro da kai a daidai lokacin da hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato NITDA ke ba da fifiko ga shirin fitar da dabarun tabbatar da daidaito ga mata a fannin tattalin arzikin fasahar zamani. Alƙalman ƙirdiga a Najeriya dai sun yi nuni da cewa mata na ci gaba da ƙoƙartawa wajen gogayya da takwarorin su maza a aikin ba da gudunmuwa a fannin fasahar zamani inda muka tattauna da Maryam Abbas Bichi matashiya da ke da kwarewa a fannin kasuwanci da tallace-tallace a kafofin sada zumunta akan aikin da take. Gaskiya ina ƙoƙartawa wajen horaswa ƙananan 'yan kasuwa wato sms akan yadda za su yi amfani da kafafen sadarwa na zamani yadda za su sami ilimi na aiwatar da kasuwancinsu akan yanar gizo da kuma yarenmu na hausa to a haka dai muke ƙoƙarin nuna musu abubuwa da dama saboda su kansu kafafen sadarwa na zamanin nan suna da wasu irin abubuwa a tare da su wanda idan dai har kana so ka samu abin da kake so akai ba iya kawai wallafa abubuwa bane akan shafin ka kamar reposting da liking da comment a ya wuce wannan kowace system tana da abin da ake kira algorithm ta yadda take aiki irin wa'annan abubuwan muke koya musu ne yadda za su yi creating content su yadda za su yi running talla da za ka yi targeting mutane ka kuma tallata ma abin da mutane za su so saboda ana samun gasa ta yi yawa kan kafafen sadarwar nan to shi yasa sai ke ga idan mutane ba su san yadda za su yi ba za su ta kashe kuɗinsu da datarsu a banza ba sa samun yadda suke so so muna yin ajujuwa online kai kai har ma offline din ma kamar akwai wani taro da nake yi duk shekara mu inganta sana'ar mu wanda shi kudurin wannan taron shine a tattaro kawunan ƙananan 'yan kasuwa a gayyato kuma manya-manyan masana da akan fasahar zamani mu ilmantar da su akan sababbin dabaru sababbin fasahohin zamani akan yadda za su wannan kasuwancin zamani sai kuma daga bangaren tallashi ma muna kokartawa muna tallata musu kayayyakin su a wani yunkuri na rage zaman kashe wando a Najeriya wasu matasa matasa na ƙara yunkurowa wajen samarwa kansu mafita ta yanar gizo kamar yadda za ku ji daga bakin wata matashiyar. Sunana Maryam Lawan Gwadabi, shugabar Blue Sapphire Hub wanda muke koyar da matasa da mata hanyoyin da za su yi amfani da kimiyya da fasahar zamani su inganta sana'o'insu kuma su kirkiri sana'o'i da za a dama da su na yau da kullum. Wannan dai muna yin shi ne ta hanyar koyarwa ba da shawarwari muna yi kuma ta hanyar yadda za mu nuna musu su koyi ta events har ma mi motivating ɗinsu ta shirya inspirational talks domin mu samu mu samu matasan mu su ma su shiga a dama da su mata kowa ya zama cewa ko kina daga gidanki kin samu hanyar da zaki samu yin abubuwan da zaki na kanki ta wayar ki ko ko a ta kwamfuta ko kin kirkiri wani fasaha da za ta zama cewa ta alfanu ga al'umma kuma ke mata kin samu kudaden shiga daga ciki so kuma koyarwar mu ta kasu kashi kashi akwai wanda muke yi muke cajin mutane dan tokun haka domin a samu for sustainability na wurin sannan kuma akwai inda muke samun sponsorships da mutane da yawa suke sponsorin matasa suke sponsorin mata su ce ga su a koya musu hanyar da za su kirkiri manhaja ko ko hanyar da za su yi amfani da wayar su su tallata haja hanyar da za su kirkiri irin su filaya su bana dinnan so duk dai ya danganta da inda shi sponsor yake so a koya ma matasa kuma mu za mu amfani da wannan dama mu koya musu yadda ya kamata ganin irin gibin da ake samu tsakanin mata da takwarorinsu maza a fannin tattalin arzikin fasahar zamani gwamnatin najeriya na ci gaba da daukan matakai da suka dace akan yadda za za a ci gaba da bunƙasa fannin kamar yadda babban daraktan hukumar bunƙasa fasahar zamani ta Najeriya wato da Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi ya shaida mana. Duba da yanda mata suke shiga abubuwan da muke yi da muka duba muka ga yawanci mata ba su fi kashi ishirin da takwas ne ba. Duka training da muke yi da aka da sauran abubuwan da muke yi a hukumar mu idan muka fitar muka ce kowa da kuwa mata da maza su zo su yi za ki ga mata ba sa wuce kashi 28 so saboda haka sai muka ga ya kamata a ce mun fitar da wani tsari na musamman wanda zai fi mai da hankali shi kuma akan mata da waɗancan tsarikan da muke da su shi ma matan za su iya shiga so shi wannan mun fara aiki akan strategy din amma already mun riga mun fara wasu haka initiative kamar biyar akwai horaswa da muka yi na musamman ga mata watan uku da ya wuce. So mun yi haɗin gwiwa da babban banki na duniya wanda muka horas da mata ɗari biyu a nan Abuja sannan kuma za mu ci gaba da horas wannan a sassa daban-daban na kasan nan. So tun ma kafin lokacin nan akwai tsarika da muke da shi wanda na mata ne kawai muna koya musu dabaru daban-daban waɗanda za su amfani da shi wajen yin sana'o'insu na yau da kullum. Akwai taswira da gwamnatin tarayya ta fitar karkashin ministry ɗin wato National Digital Economy Policy and Strategy. Sannan kuma akwai doka ta startup da mai girma shugaban kasa sa mata hannu a November last year kuma ranar Laraba da ta wuce mai girma shugaban kasa ya kaddamar da majalisar da za ta gudanar gudanar da wannan doka wato Digital Innovation and Entrepreneurship Council. So wannan dokar an yi su ne domin a samu ɗorewa na irin wa'annan koraswa da muke yi da kuma yadda za a samu mata da ma matasa kowa ya samu aikin yi mai ɗorewa. Duka wannan an yi su ne da idan aka horas da mutum ta za a sama masa kuma aikin yi ba kawai a baka horaswa a barka haka kawai ba. Dorewar tattalin arzikin fasahar zamani abu ne da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da daukan matakai akai musamman ma ganin yadda ake kokarin karkatar da akalar tattalin arzikin kasar daga dogaro kacokan ga fannin albarkatun man fetur. To masu sauraro ga baki daya kuma anan zamu da aya a cikin shirin idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu kawo muku karin bayani akan majalisar da za ta sa ido akan aikin dokar waɗanda suka fara ƙanana da matsakaitan sana'o'i ta shekarar 2022 wato Startup Act. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka amurka ni halima abdurrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel. Sakon Baffa Haruna Bajoga shine na farko a yau ya ce muna jinjina wa mata a bisa ɗawainiyar da suke yi na girke-girke da sarrafa ruwan buɗe baki da suke yi a wannan lokaci na azumi a ƙarshe nake fata Allah ya ƙara buɗe wa mazajen su wajen samo abin da za a sarrafa don sawa a bakin salati. Shi kuma Shehu Adamu Rijau ce waye cire tallafin man fetur zai ƙara jefa talakawan Najeriya cikin wani hali saboda haka muna kira ga gwamnatin Najeriya da gaggauta jingina wannan yunkuri nata tun lokaci bai kure ba. Sako na gaba ya fara da cewa kai kyo wai mu jama'ar jihar shugaban kasa mai barin gado wato katsina me muka yi wa hukumar samar da hasken wutar lantarki ne tunda azumi ya kama muke wuni mu kwana da kishin ruwa kuma muke yin buɗe baki ba tare da mun sha ruwan sanyi ba dalilin rashin wutar lantarki sako daga haruna muhammad katsina sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga jamila da fatin ado salati goma ga annabi rajau da maimuna aliko auta kafinta yalwa da kuma aishan lawal bini hambali dan silva sakwat plateau suka ce ware 'ya'yan bora da na mowa da wasu 'yan siyasar da allah ya ba nasarar cin zaɓe ke yi idan suna rabon geron azumi sam-sam bai dace ba domin yanzu haƙƙin kowane ɗan ƙasa ya rataya a wuyansu ne ba wai ɗan jam'iyyarsu kaɗai ba madalla albarkacin wannan wata mai yawan albarka kuma ga nasihar falalar ramadana sunana zubairu abubakar limamin masallacin juma'a na kofar dumi gate masallacin zubairu na awam a bauchi to falalan watan azumin ramadana dai ba a baba ba wayayya wata ne mai albarka wanda allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani daga ciki daga baitul izza zuwa sama ta daya ya ajiye shi a gurin da kaɗan kaɗan kaɗan ana saukar wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru har zuwa shekara ashirin da uku aka zo aka saukar mana qur'ani ya shigo hannunmu a yanzu haka wanda muke shine littafin mu na addinin musulunci baki daya to alhamdulillah a cikin watan ramadan aka same shi bayan nan kuma a cikin watan azumin allah ya ba mu wani dare wanda dare ɗaya ne ya fi shekara ya fi wata dubu lailatul qadr khairu min alf shahrin bayan haka kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata ga gabaki ta an kasa shi kashi uku kashin farko daga ciki shine goma farko kenan akwai yardan allah goma na biyu gafaran allah goma na uku yantawa daga shiga wuta sunana muhammad lamin usman wannan bauchi ni limamin masallaci ne na kafsu salawat na fadawan mada azumi yana da falala da yawa lallai a cikin azumi kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala yadda annabi kullum yake bayani za a kukkulle kofofin wuta gaba daya za a bude kofofin aljanna gaba daya saboda kofofin aljanna akwai kofar da za a bude tana kira cewa ina wanda suke so su shiga ina wanda suke so su shiga saboda haka idan wata ramadana ya shiga za a ga wanda ba sa kula da sallah ma za a ga sun an shiga masallaci balle wanda kullum suke kula da sallah saboda haka a yi kokari a raya wannan daren kuma da wannan da daddare a zamo kaman kaman annabawa da rana kuma a zamo kaman mala'iku to wanda ba sa cin abinci a yi kokari kuma a rinka sadaka saboda ana ninninka lada idan a wata ramadana ne idan kai in ba wata ramadana ba idan nafila ne kai idan sadaka ne kai an baka kamar lada goma in wata ramadana ninkawa za a yi za a maka sau goma saboda haka ninninka ayyukan alheri talla ya amfana kuma ya sa amfana ta shi kafin mu karkara shirin yanzu ga Maryam da labarai a takaice A yau Lahadi ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa jawabi kan babban rahoto da ministan cikin gidan rasha vladimir kolokotsev ya gabatar a zaman kwamitin duba yanayin tsaron kasar rasha a kwanan nan wani yunkuri ne na nuna komi na tafiya daidai a yankunan ukraine da rashar ta mamaye ba bisa ka'ida ba a bayanan da take fiddawa duk rana kan yakin ukraine ta twitter ma'aikatar ta ce a zahirin gaskiya har yanzu ana fafatawa a yawancin yankunan waɗanda ke fuskantar hare-haren mayaka a halin da ake ciki a can ƙarƙashin ƙasa a kudu maso gabashin ukraine masu haƙar ma'adanai suna can suna aiki ba dare ba rana masu sauraro da haka ne kuma zamu karkar shirin namu na yanzu sai zuwa can an jima da karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda daidai da ta karfe takwas da rabi agogon ghana da gmt mu sake dawowa da shirinmu na karshe a yau yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu baba yakubu makeri sai alfredo santos wanda ya mana injiniya ni aisha mu'azu nake muku fatar ai